وان جهنم لموعدهم اجمعين kuma lallai jahannama ita ce makomar da aka yi wa iblis da mabiyansa batattu gaba su alkawarin shiga cikinta